gautan fada da hujja ba gautan fada da makami ba tsohon gwamnan jihar ekiti kayode fahimi ya yi kira ga makusantan shugaban kasa bola ahmad tinubu kan su dinga kokarin faɗa masa gaskiyar halin da 'yan najeriya ke ciki a maimakon bashi labaran da ake shirya su a fadar bila ta asarok da nufin ada da damasa. yayin da kotun koli ta zauna sauraron kara kan matsayin kujerar gwamnan kano da ke gudana tsakanin abba kabir yusuf na jam'iyyar nnpp da kuma nasiru yusuf gawuna jam'iyyar apc wani jigo a majalisar matasan najeriya abubakar general ya buƙaci matasan kansu ƙauracewa dukkanin wani ɗan siyasa mara kishin kano da zai amfani da su domin haifar da rikici ga al'umma Biyo bayan ganin baikin gwamnatin Kano da yin amfani da kudaden ƙananan hukumomi wajen aikin gadoji a kwaryar birnin Kano a lokacin da mutan karkara ke fama da matsalolin rayuwa. Hadiman gwamnatin sun ce aiki kam babu gudu ba ja da baya tunda dai ana yi ne domin amfanin al'umma baki ɗaya. Duka dai ta cikin wannan shiri na kowane gauta. Masu sauraro assalamu alaikum Salisu Bafayo ke muku lalemar habin ta cikin wani sabon shiri na kowane gauta wanda ke kunshe da tsantsan ra'ayin 'yan siyasa na kashin kai bisa al'ada ta demokradiyya. Kamar yadda sashi na 39 na kundin tsarin mulkin ƙasa ya ba da dama. Tsohon gwamnan jihar Ekiti Kayode fahimi ya buƙaci makusantan shugaban ƙasa Bola Ahmad Tinubu kansa taimaka su dinga faɗa masa gaskiyar halin da 'yan ƙasa ke ciki a ƙarƙashin mulkin da yake jagoranta. Kayode na wannan kira ne yayin bikin kaddamar da wani littafi kan tasirin jam'iyyar APC da Malam Salihu kuma ya wallafa a birnin tarayya Abuja. Yana mai bayyana takaicin yadda labaran da ke zuwa kunnuwan shugaban kasan daga 'yan kanzagen fadar Asarok ke sabawa da zahirin abubuwan da ke faruwa a cikin ƙasa. Biki ne da ya samu damar halartar shugaban riko na jam'iyyar APC na ƙasa Dr. Abdullahi Umar Ganduje wanda kuma kai tsaye shi tsohon gwamnan Ekitin ke wa saƙon. yana mai cewa ta hanyar faɗa wa gaskiyar halin da al'umma ke ciki shi zai tabbatar da kare manufofin jam'iyyar apc kamar yadda yake kunshe cikin doka domin a ganin faye min ta hanyar jin kalubalen da kasar ke fuskanta ne shugaban zai iya samun damar bibiya tare da biya wa al'umma bukatunsu na yau da kullum Wannan kira na tsohon gwamna Kayode Fahimi na zuwa ne a gabar da kasar ke cike da kalubale kama daga matsan tattalin arziki zuwa ga matsalar tsaro. Wanda a kansu ne matashi Hallir Man Sharaɗa ya ga dacewar amfani da wannan dama domin yin kira ga sabuwar gwamnatin ta jagaban kan ake yin sara ana duban bakin gatari wajen tabbatar da adalci da kuma daidaito tsakanin al'ummar da ke yankunan kasar. yau bola asuwaju ahmadu tinubu yana kan mulkin tarayyar najeriya aka yi babbar sallah amma ba mu ji ya rage wa yan arewa da suke a wancan yankin na kudu domin su dawo gida su zo su yi sallar su ba mu ji ya rage kuɗin transportation ba ba mu ji ya yafa kuɗin jirgi ba a yau kuma kirsimas ta zo an ce an yi waɗannan abubuwan kuma shi yasa kullum muke kalubalanta cewa asuwaju bola ahmadu tinubu siyasa yake original politics domin tun kafin zuwan zuwansa kujeran nan muka gaya wa mutane siyasar yanki yake yi siyasar bangare sa daga cikin mu yan arewa suka zo suka rika cewa shine ya gyara Legas shi ya kaza wanda kuma Legas tun kafin Bola Tinubu ya zo filin duniya Legas ta ci gaba domin tun turawan Colonial Masters Legas ta ci gaba wannan batu da kake na rage kuɗin mota su musulman ba zai shafe su bane idan aka yi yanzu ana zaman zama mutane suna maulidi ha kawai jami'an tsaro suka je suka kai musu hari aka halaka mutum ɗaruruwa amma shugaban ƙasa bai yi wani takin aktin babba a yi wani abu wanda mutane za su samu rest of mind cewa an ɗau hukunci kamar yadda ya dace ba a lokacin ma yana haɗaɗɗiyar daular laraba larabawa can garin birnin abu dhabi da shi da gwamnan kaduna da su amma ba suka kasa dawowa daga wannan kasar su zo su tara ko amerika da muke yin koyi da ita aka ce wannan abin ya faru lokacin shugaban kasar amerika yana amerika wallahi ya tahi daga taron sai dai a fasa taron zai koma kasarsa ne ya je ya saurari al'umma sa maganar da kake faɗa fa musulun musulun ticket fa ake to yanzu misali musulun musulun ticket din waɗanda suka rika hawa kan mambari suna cewa ayi yanzu su zo su gaya wa mutane mai ta amfanar nan aka hasko mataimakin shugaban kasa ya je wannan garin yana ba su naira dubu biyar Hallar man sharaɗa kenan matashin ɗan siyasa a Kano. kanan da hadiman gwamnati mai ci ta kwankwasiya irin sa alhaji na goda ya zo da ganin baikin jagororin jam'iyyar apc kan maganganun zaman sulhu da suke cewa ana yi tsakanin ɓangarorin siyasar biyu ku tambayi shugaban naku ganduji. me ake ciki ko ya ake ciki kowane zama akai kowace magana akai shi zai gaya muku kuma mitin da kuke zuwa kuke yi kuna gaigaya wa ganduje bakaken maganganu na'ura mai magana su ta hango ku musamman ma kai na ciranci ranar lahadi wani mitin da akai na'ura mai magana su ta hango ku kuna faɗa bakaken maganganu da kai aka shiga mitin ɗin idan sun sa mutum biyar a cikin mutanen su to da uku namu duk abin da za su yi sai an gaya mana menene dalilin da wanda yake aro hular kannansa izo ina yin abu ina faɗar maganganu ganin da ya san shi da kansa ba gaskiya ba ne. Amma ba ka ganin watakila su fa suna da ruwa da tsaki a shugabanci na jam'iyya. Menene ruwan menene tsakin ai jam'iyya ta ya Bello ce shi kansa Ganduje ya sani an gaya masa yanzu Ganduje sai dai a bashi umarni a ce kaza za ka yi. Waye zai bashi? Eh, shugaban kasa ko kuma makaraban shugaban kasa ko kuma shugabancin jam'iyya. Tsaya ka ji shi shugabancin jam'iyya ba a yin sa a ɗauki wanda shi da kansa ya sani ba zai iya cin akwatinsa ba ba zai iya cin mazaɓarsa ba ba zai iya cin lokal gamman ɗinsa ba a tara ka duba irin irin kwasar da aka yi masa aka kayar da shi uku ya zo ya ce in mun isa mu je mu ɗauki sabuwar jam'iyya cikin ikon Allah muka ɗauko sabuwar jam'iyyar ya hana kowa tsayawa wai ɗansa zai tsayar wai igaje shi gan duje baka taɓa cin zaɓe ba Allah ya sa aka kayar da kai aka kayar da ɗan naka aka kayar da duk wanda kake ganin ka kuma ka tsaye da ke son ku da karkashin sa karkashin duje ai shi gan duje shi ya sani bai isa mu dawo karkashin sa wata shi za a kwace jam'iyyar za ta koma gurin Yahaya Bello mutum sai so ku koma to sai su ma yake yana cewa yau dan me za a yi masa haka an maka hakan. Honorable SSA Alhajiji na godana wannan batu ne a lokacin da ake zargin gwamnatin abban da ɗiban makudan kuɗaɗe daga asusun ƙananan hukumomi. A kuma narka su kan waɗansu ayyuka da ake gudanarwa a ƙwaryar birnin Kano. Tsari ne da bai samu karɓuwa daga wasu cikin al'ummar jihar Kano ba musamman ganin yadda a kullum ake gaza magancewa mutan karkara matsalolin da ke addabar su. A lokaci guda kuma a kwashe musu kuɗaɗe a yi amfani da su a inda ba za su amfana ba. Kan haka ne Ismail Murtala Zawa'i ke cewa in dai maganar ayyukan da za su haɓaka jihar Kano ne to fa babu gudu ba ja da baya. Kasancewar gwamnati ce mai faɗa da cikawa kan dukkanin aikin da ta sanya a gaba. mai girma gwamna kaddamar da aikin gada ta nan dan agundi da kuma gada ta taludu wane ne yi aiki irin wani a tsake cikin birni tun daga duje zo da konkoso konkoso uban mu ne uban kowa ne a jihar Kano domin shine i gada kofar Nasarawa gada da babu kamar ta a jihar Kano kuma abban nan shine ita lokacin da ina kwamishina muna kira ga al'ummar jihar Kano abba ya shirya kuma da ikon Allah abba ne gwamna shekara takwas ba abin da zai kawo da abba dukkanin mutanen nan suna nan suna ta bibiyar mai girma konkoso ta ina za a zauna ta ina za a haɗu ta ina ce kuke bibiya ba ina muke bibiya shi kansa wancan dan cirancin tsohon dan sarki wanda ya fito yake magana bai san abin da ake ba in za a yi ba ta ci za a yi ba baya jin turanci so far so good jagoran naka me a ina yake jagora na haduwa muke muke siyasa tare yau kuma shi bai iya siyasa ba gwamna abba kabiru ba wansa ne a rayuwa wan ya girme shi a komai na rayuwa kuma cirance ta sa abba ce waccan gadojin da kake cewa za ku bude ku al'ummar jihar Kano suke bukata kai ma da kake bin hanyar freedom in ga je gundi gondi baka bukata ko suno da an gama ta sha ka wuce ba wani tsaye tsaye taludu in an gama ta sha abin zai wuce ba al'ummar kauyuka fa dukkan kauyukan nan babu inda gwamna bai ce za a ci gaba da aikin kilomita biyar ba a zaka kama ana yi dama tuntuna ana cewa an rasa akai da su duk ka je ƙauyukan ina ne ba a aiki na rayi karkara ina ne ba aiki na rayi kasa ah, su kilomita biyar duk wai watsar da su kan tuje ne dama ya kawo aikin kuma shi i watsar shi ci amana yan ƙauye shi ci amana yan binni yau gashi ta tabbata ma'aikatan da aka ɗauka kwaya dubu tara da wani abu aka tantance su mai girma mai rikon sakataren gwajin jihar Kano kuma head of service Alhaji Abdullahi Musa an haɗu an tsaya ana tafasin ma'aikatan nan za a fara sa musu albashin su a wannan lokaci Ismail Murtala Zawa'i na waɗannan kalamai ne a sa'ilin da Comrade Abdulganiyu Shehu Munjibir ya zo ɗauke da saƙon godiya. Kan gudunmawar da ɗan majalisar tarayya mai wakiltar ƙaramar hukumar birnin Kano ke baiwa ɗaliban ilimi a yankin, wanda kuma bai gushe ba sai da ya kira ga ragowar wakilai kan su ƙoƙarin koyi da halayen injiniya Sagir Ibrahim Koki jinjina kuma mu gode mu yaba wa dan majalisar tarayya na Kano Municipal injiniya Sagir Ibrahim Koki a bisa kokari da ya mana na bawa kungiyar dalibai fam har guda 20 domin mu taimaka yan umma dalibai kuma wannan abu ne wanda dama tun ya saba taimakawa dalibai to muna kira ga yan uwa yan majalisun tarayya da su zo su kai irin wannan kyakkyawan hali na na taimakon dalibai da yake mm, wani fam ne fam ne wanda za a bar tallafi na tsawon wata shida wanda yan umma dalibai za su amfana da shi amma kana jin iya wannan fam din shikenan ya wadatar ga kungiyar dalibai kadai ai wannan kadai ya isa ya tabbatar da mutum cewa injiniya mutum ne mai kishin al'umma tunda duk mutumin da yake taimakawa harkar ilimi to mutum ne wanda ya san menene matsalar al'umma kuma mutum ne wanda ya san ya za a iya taimaki al'umma. To amma banda bangaren gwamnatin tarayya shi a karan kansa wani yunkuri wajen tallafa wa ilimi. To tun kafin ya zamto dan majalisar tarayya na Kano Municipal ya ta taimaki ɗalibai tunda tun kafin ya zamto dan majalisar tarayya ya biya wa ɗalibai tallafi wa inda suka faɗi qualifying haka dai duk muna kai masu ƙorafi ƙorafi na ɗalibai kuma yana taimakawa. Ga wannan muke kira ga dukkanin 'yan majalisar tarayya na Kano Central da su fito su rungumi ɗalibai ba za mu taɓa ci gaba ba idan har ya zamto cewa muna barin ɗalibai a baya sannan kuma kuma muna ba ɗalibai hakuri a bisa yanayi da suka tsinci kansu na korafe-korafe da suke kawo mana akan cewa an ba da wannan fom ɗin baya zuwa gare su in Allah da muna ta bibiyar su 'yan majalisun tarayya da mun suka ba mu wannan fom ɗin mu kai gare su muna kira da ragowar 'yan majalisun tarayya da su koyi da kyakkyawan hali na wannan dan majalisa na Kano Manan Safal a bisa taimako da yake na ɗalibai. Yayin da Comrade mun ji Munjibir ke ba wa wakilin birni a zauren majalisar wakilai kan tallafin ilimi da yake baiwa matasan yankin. Ita ma Amina Aminu Ɗorayi zuwa ta yi domin yin godiya bisa karɓar Naira dubu goma sha biyar a matsayin tallafi daga akwatin gawuna alheri don kone domin rage raɗin rayuwa. Har ma take addu'ar samun nasarar gawunan kan buƙatar da ya sanya a gaba. ni ce wacce na samu nasarar lashe tallafin naira dubu goma sha biyar na kacici kacicin akwatin gawuna alheri don kone da kungiyar 'yan kasuwa karkashin jagorancin Alhaji Biliya ta ɗauki nauyi. Na gode na gode da wannan tallafi da na karɓa a lokacin da nake da bukatar sa kwarai da gaske sakamakon tsadar rayuwa da ake ciki. Allah ya tabbatar wa da Dr. Nasiru Yusuf Gawuna nasara a kotun koli ya zama gwamnan jihar Kano wanda muke sa ran zai taimaka wajen samar da rayuwa da bunƙasar kasuwanci a jihar Kano. Shi kuma Alhaji Biliya Allah ya ƙara arziki ya biya masa bukatunsa Na gode. Amina Aminu kenan daga ɗorayi ƙarama a yankin ƙaramar hukumar Gwale. Kamar yadda ta yi alkawari a wannan rana ta Alhamis kotun koli ta zauna domin sauraron ƙarar da Abba Kabir Yusuf ya shigar gabanta. Yana ƙalubalantar hukuncin kotun koli da ta baiwa Nasir Yusuf Gawuna na jam'iyyar APC a matsayin wanda yi nasarar lashe zaben da ya gudana a watan Maris ɗin wannan shekara. Bayan zaman kotun kolin a yau ta ce za ta sanar da ranar yanke hukuncin domin sanin matsayin kujerar gwamnan wanda kuma shine hukuncin ƙarshe da kowane ɓangare ke fatan samun nasara. Barista Bashir Tirin Wuzirci lauya ne da ke baiwa jam'iyyar NNPP da Abba Kabir Yusuf kariya. Ya halarci zaman kotun har ma yake mana ƙarin haske kan yadda zaman ya kasance a wannan rana. kotun ta fahimci dukkanin bukatu da muka gabatar a gabanta kuma da yadda alkalan suka yi tambayoyi ya nuna cewa lallai sun fahimci dukkanin korafe-korafen da muka shigar gabansu cewa ita kwadoba fil ba ta yi daidai ba haka ita tribunal ba ta yi daidai ba da wai gwamnan kano injiniya abba kabir yusuf ba dan jam'iyya ba ne wanda hukunci ne wanda su akan kansu panels da suka zauna a yau sun yi irin wannan hukuncin cewa ba ma ruwan kotu da irin wannan wani dan jam'iyya ba zai iya shigowa ya ce wani dan jam'iyya ba dan jam'iyyar da ba ita yake ba ne sun ba da lokaci cewa sai an yi rezabin judgment ma'ana za su yi hukunci zuwa wani lokaci nan gaba da za su sanar da mu muna da kwakwaran gwiwa cewa in allah ya mun yi nasara da wannan apple ɗin da muka shigar kuma muna da kwakwaran gwiwa cewa wannan spring court ɗin wato kotun allah ya isa za ta tabbatar da injiniya abba kabir yusuf a matsayin halittacce kuma zababben gwamnan kano kuma za ta tabbatar wa da mutanen kano mandat ɗinsu ba na abin da suka zaba. barista bashir yusuf tudun wazirci kenan lauyan injiniya Abba Kabir Yusuf a jam'iyyar NNPP. Barista Sunusi Musa San guda ne cikin lauyoyin da ke tsayawa jam'iyyar APC da Nasir Yusuf Gawuna akan wannan shari'a. Shi ma ya yi mana ƙarin haske kan yadda suka nazarci zaman kotun kolin daga nasa ɓangaren. kasan da aka je akwai ɗaukaka ƙara kamar guda tara da aka shigar su sun shigar da guda bakwai mu kuma mun yi guda biyu namu guda biyu su ne da aka samu wannan mistake ɗin wajen sanda masu buga shari'a wanda suka ƙi mayarwa a gyara to mun ɗaukaka ƙara kan cewa ba abin da kotu ta yanke a kotu ba kenan sai abu na biyu bayan magana da aka yi ta ɗan jam'iyya mun nemi da kotun ita tribunal da ta ƙasa wato kotu. court of appeal cewa bayan rashin abba zama dan jam'iyya tun da ya rubuta a cikin fom ɗinsa shi dan jam'iyya ne har kuma ya bada kati na bogi to a ƙarƙashin kundin tsarin mulkin najeriya in kai wannan za a hana ka tsayawa takara har abada kotunan biyu ba su yadda da mu akan cewa ya yi wannan fojiri din ba so muna da wannan ɗaukaka ƙara to daga ƙarshe dai ita babban kotun ƙasa ta ce da su da suke da apil guda bakwai da mu da muke guda biyu ya dace duka mu yadda a ɗauki A fil ɗin su guda ɗaya mu ma a ɗauna mu ɗaya to daga ƙarshe sun yadda aka ɗauki ɗaya daga cikin ɗaukaka ƙara wacce shi alhaji abba kabir yusuf yayi wanda kuma duka sauran ƙararrakin da suka shiga suka ce za su yadda da su mu ma aka ɗauki ta mu wacce muka yi cross appeal din akan wannan gyaran judgment ɗin sun kawo hujjojin su na dalilan da suke ganin cewa kotunan guda biyu na ƙasa hukuncin da suka bisa kuskure ne mu kuma mun kawo namu dalilai a shari'ance da muke nuna cewa hukuncin da kotunan guda biyu suka yi babu kuskure a ciki kuma kotu ta ɗaga jin sauraron ita wato shari'ar za ta sanar da ranar da za ta yanke hukunci. Barista Sunusi Musa kenan mai darajar kwarewa ta san a fannin shari'a. Daga bangaren hadiman gwamnatin kwankwasiya ma dai akwai mataimaki na musamman ga gwamnan Kano akan kafafen yada labarai. wato bashir sanata da ke cewa daga yadda suka fahimci zaman kotun suna sa ran samun nasara hakika abin da ya faru yau a kotun koli ya yi mana daɗi wanda duk ɗan kwankwasiya sai mu daɗa gode wa Allah domin mun ji daɗin yanayin da muka tsanci kanmu saɓanin kotunan baya ga abin da ake ƙara a kai ga kuma abin da suka ɓige da tambaya amma yau an sosa mana inda yake mana kaikayi. kuma haƙiƙa mun ga haske kuma mun ji daɗi kira ga dukkanin 'yan kwankwasiya shine mu ci gaba da addu'a domin ko iya haka mun ga haske kuma mun ga fa'idar addu'o'in da muke yi da sauran wanda bayan Allah suke mana abin da ya rage shine kawai kotun koli ta saka ranar yanke hukunci wanda duk 'yan gandujiya da ka sani in dai aƙilai ne ba kuma masu yaudarar kai ba to yau jikinsu ya laushi wanda kuma abin da zai tabbatar muku da hakan shine mutanen da da suke kira kirarin ko da tsiya ko da tsiya tsiya yanzu amma saboda jikin ta kauraye la'asar ka ji sun ce a koma ga addu'a ai ka san bana ba harka da haka muka dama a fagen addu'a a nan muka yi shuhura kuma addu'a muka yi muka kawo inda muke mutanen mu kwantar da hankali kar kuma wannan nasarar da muka ganta ruwa ruwa ta ɗauke hankalinmu ko ta shagaltar da mu gabarin ubangiji a'a yanzu ya kamata mu ƙara dukufa mu duka mu kwantar da kai mu ta yin addu'o'i kala kala na yadda Allah zai ba mu sa'a Allah ka tsare ƙuri'un mutanen jihar jihar Kano daga sharrin masu makida Allah ka ci gaba da taimakon mu Allah ga bawanka abba gida gida ba shi da kowa ba shi da karfi Allah ka isar masa Allah ka iya masa Allah ka tabbatar mana da hakkin mu a kotun koli Honorable Bashir Sanata kenan babban mataimaki na musamman a gwamnatin Kano ta injiniya Abba Kabir Yusuf a kafafen yada labarai. Kuma da yake batun shari'a kan matsayin kujerar gwamnan Kanan shi ya fi komai ɗaukar hankali a fagen siyasar jihar da kowane ɓangare na al'umma ke ganin yana da ta cewa. comrade al'amin albarra ya ce daga yadda suka nazarci kamun ludayin alkalan kotun kolin alkalman siyasa suka nuna masa cewa adalci zai tabbata daga hukuncin da ake dako sabanin abin da aka gani a baya ita karar da jam'iyyar apc ta shigar tun a matakin farko alkalma sun nuna cewa kara ce wadda ba ta bisa doka idan za a duba a kundin tsarin mulkin najeriya sashi na 285 da kuma kundin tsarin mulkin najeriya sashi na 175 duk ya nuna cewa maganar kai mutum a matsayin dan takara wanda yake fi ba dan jam'iyya ba ne wannan hurumi ne na jam'iyya kamar yadda waɗannan sashikan suka faɗa kotun koli bata tafiya sauka daga kan hukuncin da kotun tribunal da kuma court of appeal suka yi ba kana ganin a wannan lokacin za ta canja zani in za a tuna mr ademola adeleke ai yayi rashin nasara a kotun farko da kotu ta biyu amma kuma da aka je kotun koli ta tabbatar da shi haka tsohon gwamnan jihar rivers nisan wuke yayi rashin nasara a kotun farko da kotu ta biyu amma aka je kotun koli ta tabbatar da shi don haka alkalma sun nuna cewa wannan ma a jihar kano abin da zai faru kenan musamman idan aka duba cewa su waɗannan dokoki na kundin tsarin mulkin najeriya sashi na biyar ya ce dole sai idan jam'iyyar ku daya kuma koda jam'iyyar ku daya sashi na 175 ya ce sai idan kana cikin wanda kuka yi participating a primary election additionally kuma sai ka shigar da kara a cikin kasa da kwanaki goma sha hudu wanda kuma in ka duba dukkan waɗannan abubuwa jam'iyyar apc ba ta da goyon bayan su haka idan za a tuna wannan shi kwashe ƙuri'u 165,616 dukkaninsu alkalma sun nuna cewa abu ne wanda yake baya bisa doka shaci faɗi ne domin ba a iya bayyana cewa ga daga kananan hukumomin da kuma wad da kuma akwatinan da aka samu su ba. Sai dai yayin da Comrade Al'amin Albarra ke wannan hasashe a lokacin ne mabiya tsohuwar gwamnatin gandujiya irin su Malam Albukar Mika'il ke bitar waɗansu kurakurai da makarraban kwankwasiya suka aikata har ma yake ganin su kaɗai sun ishi gwamnatin ganin ba daidai ba akan dukkanin muradan da ta sanya a gaba. mai girma kwamishinan ƙasa da safiyo ya zo ya faɗi maganganu da suka tsallaka layi wanda suka sha kan gwamnatin ma cewa dole ta rabu da shi ko tana so ko ba ta so saboda jawaban sun fi ƙarfin hankali balantana doka wannan mu muka saka su ko su suka yi wannan haukan da kansu su suka zalunci kansu ko muka zalunce su da shi kuma shinan kasa yi wannan abinda mai girma advisor yayi yi boye shi ma ya yi nasa maganganun ya afka wa alƙalan nan wai su su firgita su da yarinya mai rungumo bom za ta rungumo alƙaliya su tafi lahira wannan aikace aikacen lissafin apc ne ta sa su ko kuma lissafin kashin kansu ne wanda ya janyo suka razana alƙalan nan har alƙalan suka yi musu hukunci a talabijin. saboda sai razana to wannan aikin APC ne ko su suka zalunci kansu suka yi poisonin zukatan alƙalan nan kuma duk dokokin da ka ji ana shari'a da su ai fahimtar alƙali ita ce shari'a in ka kawo waccan doka na kawo nan doka sai fahimta alkali to su ne suka tunzura alkalan ko mu ne muka tunzura su har suka ce musu bayan hukunci masu jar hula in ta'adda ne suka soke su so su suka cuci kansu ko muka cuce su muna wuce nan muka koma aka ce ai idan ina ma'aikacin ainihin ɗin yake ai idan firsadin ofisa ya ce ƙuri'a to mu muka hana su kawo firsadin ofisa a kotu ya bada shaida don ƙuri'a ta zama halal mu muka hana su ko su suka hana kansu wai zalunce su anan su suka zalunci kansu ba su kawo presiding officer zai ce a'a ni ne na cizgo Qur'an nan a gindin original ni ne wani dalili dalili sai su kawo shi kotu ya faɗa ya kare Qur'an su to ba su kawo mu za mu kawo musu su suka zalunci kansu Alshek Albukari Munka'il kenan guda cikin mabiya tsohuwar gwamnatin Kano ta Gandujiya. Amma a mahanga ta 'yan gwagwarmaya irin su Abubakar Muhammad General da a baya ya taɓa rike kujerar mataimakin shugaban majalisar matasa na ƙasa. na ganin dole a jan hankali ga matasa kan mahimmancin ɗorewar zaman lafiya musamman ma a wannan gaba da waɗansu marasa kishin Kano ke ƙoƙarin tunzar matasan wajen aikata ba daidai ba. duk abin da aka ce hukunci ne na kotu to hukunci ne da yake akan ka'ida da doka ta yadda da shi duk wani abin da za a kawo na bijirewa hukunci na kotu to alal hakika hakan yana nuna keta ka'ida da karya dokar kasa jami'an tsaro ba za su yi kasa a gwiwa ba domin tabbatar da doka da oda saboda ina jan hankalin yan uwa na matasa musamman ma wasu yan gwagwarmaya da nakan ji kalaman su. mu yan gwagwarmaya mu sani cewa muna yin gwagwarmaya ne akan abin da yake kan doka da ka'ida ba ma yin gwagwarmaya kan dukkanin abin da zai kawo tashin tashina ga al'umma lokacin da kake nema kayi addu'a Allah ya maka zaɓi mafi alkhairi baka san hikimar da yasa Allah ya yi abin da koda ka ga ba kai ka samu nasara ba nasara yana hannun Allah kuma shi ke gudanar da shi ko da mulki ko babu mulki saboda haka idan ka roki Allah ya maka zaɓi mafi alkhairi duk abin da ka gani ka gode masa a bisa wannan zaɓi da ya maka kuma ka jira hikimar da yasa ya yi haka wala Allah kubutar da kai zai kai daga fadawa ga wani halaka wanda zai iya sa ka rasa ka saboda haka gwagwarmaya ba a yin ta sai akan doka da ka'ida na ƙasa kotu ita ce mai yanke hukunci akan takaddama idan ta yanke hukunci ko ta maka daɗi ko ba ta maka daɗi ba ka runguma ka mai da shi kaddara kar ka bari wani ya yi tunzura ka wai ka fito ka ce za ka yi zanga-zanga ko ka ce za ka yi rigima a matsayin mara hujja kake saboda kotu ita ce take da hujja da ta yanke hukunci karkare ka dangana musamman ma yanzu da ake matakin yanke hukunci na daga ke sai Allah isa ma'ana an yanke hukunci shikenan da abin da ya tabbata ka haƙuri da shi ka runguma kuma ka tare gaba rayuwar wannan ba karewa ta yi ba kar ka yi abin da zai zai zo ya karar da rayuwarka ka fito rigima tunda jami'an tsaro ba za su zira maka ido kai abin da ba daidai ba kar ka abin da zai sa ka cikin nadama ko ka rasa rayuwarka ko wani abu makamancin wannan akan siyasa saboda haka ina jan hankalin kowa da kowa cewa duk abin da Allah ya yanke hukunci mu yi addu'a Allah ya jan kwana da riko ga wanda Allah ya bawa sannan kuma waɗanda Allah bai ba su ba to Allah ubangiji ya yi musu sakayya na kwanciyar hankali da nutsuwa kuma akwai gobe wanda za su iya nema su sa. samu. Habubakar Muhammad General kenan tsohon mataimakin shugaban majalisar matasa na ƙasa kuma ɗan maya da ke fafutukar tabbatar da adalci. Gautan faɗa da hujja ba gautan faɗa da makami ba. Wanda kuma da kalaman nasa ne muke naɗe tabar mashirin a wannan rana a madadin jagora Nasiru Salisu Zango sai ragowar abokan aiki Ibrahim Isaac ɗan uwa Rano Adam Suleiman Abdullahi Lawan Alhatu Murtala Abdullahi ɗan da Umma Suleiman. Ni Salisu Baffayu da na shirya na gabatar ke fatan mu huta lafiya. Daga nan Freedom Radio, muryar jama'a.